wato tarihin amarya na musamman inda za mu kira wa uwa amarya kuma kawar amarya da Allah ku tafa mata yayar amarya bismillah Assalamu alaikum, um, good evening ladies and gentlemen. My name is Walida. It's an honor standing in front of you all tonight. Um, Asia is such an amazing, wonderful, caring, loving person I've never come across. Alejita, you are lucky to have us as a wife, a friend, and mother to your children, and moreover, a life partner. And also, as yarinya ce mai nutsuwa da hankali, addini da kuma haƙuri. Ba ka da matsala inda wurin girki ne za a <laughs> This is a bit I can say about my dear sister Asiya. Allah ya ba ku zaman lafiya da zuri'a Congratulations once again. Bantu